safiyar ranar alhamis ce da ke daidai da hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da hudu ga watan agus shekara ta 2011 wannan shine kasar na 44 daga cikin jeren ya tukan littafin fikir sira wallafa professor zaid abdulkarim zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba a cikin karatun wannan littafi mun shiga wani babu da malamin yake magana dangane da yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fara bayyana ainihin wato da'awa yana bayyana da'awa sai masu izgilanci da masu adawa iri-iri suka taso amma sai ya bi umarnin Allah da Allah yake ce mishi fasda bima tu umar ka ci gaba da umarnin da aka yi maka wa a'rid anil mushrikin ka kai da kai dangane da abubuwan da mushrikai suke yi to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi haƙuri da wautar masu wauta da izgilancin masu izgilanci su masu yauta duka suke su kuma masu izgilanci izgilancin suke suna faɗin baƙaƙen maganganu da makamancin haka to malam yake nuna mana irin darussan da muke ɗauka a cikin wannan nake matuƙar za ka kira zuwa ga addinin Allah sai ka haɗa da haƙuri da kuma bin matakai waɗanda suka ainihin dace domin wannan shi ne ke kaiwa zuwa ga nasara a ƙarshen karatu mun ji ita wannan sura ta tabbat ya da abu lahabi ya tabba mun ji dalilin saukarta cewa tun farkon musulunci ta sauka don ta mai da martani da wannan mutum mai suna abu lahabi da wurin rinka yatsa yana zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah yake hannun shi ya hallaka shi kan shi ya hallaka So, malam ya nuna mana wannan mu'jiza ce ta alkur'ani tun farkon musulunci aka yi mutumin nan baki akan shi ya tabbata ɓatacce ɗan wuta kuma da rana ɗaya ke taɓa zuwa ya fi bawa musulunta ba Yanda wannan ke nuna da magana ce ta mutum to za a iya samun cikka da warwara amma da yake Allah masanin zai shi ya faɗi wannan magana ta haka har abu lahab ya rasu bai taɓa sauya shawara ya ainihin wato dawo ya musulunta ba haka ya rasu a kafiri kuma alkawarin Allah ya tabbata a kan shi na shiga wuta Allah ya kiyaye a yau za mu tashi gaba ta tara a shafi na ɗari da hamsin da takwas a inda yake الفقرة التاسعة في قوله إنا كفيناك المستهزئين gaba ta tara zai magana ne fi qaulihi ta'ala dangane da ma'anar maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wa annabi shi sallallahu alaihi wa sallam mun isar maka game da masu izgilanci mutanen da ke maka izgilanci Allah mun isar maka dangane da su mana yake amrin ajibin al'amari ne mai ban mamaki da sha'awa <clears throat> zalika anna من لديه سلطان قد يقول لك أنا أحميك yake abin da ya sa mutumin da ke da sarauta a hannu idan kai ka na ɗan fada ne a wurin shi zai iya ce maka zan tsare ka ma'ana zan rinka kiyaye ka <clears throat> zan rinka baka kariya la yastati'u ahadun an yamudda yadahu ilayk yadda wani ba zai iya miƙo hannu ya cutar da kai ba ka gan kana tare da mai mulki zai iya baka yan sanda ne sojoji ne mobile police ne ko menene don su maka kariya mai mulki zai iya faɗa maka haka yadda ba wanda zai iya cutar da kai ya ce ahmika min itiba'in nasi alaik zan kiyaye ka daga duk wani ta'addanci da mutane za su maka لكنه مهما كانت قوته لا يستطيع أن يقول أنا أكفيك المستهزئين يدي يديك لك أرث ملكي بإسوك زن إسر مكة بمدى ما سنك إجلانك ba. domin masu maka izgilanci ba sai lallai kana kusa ba za a iya maka izgilanci a jarida za a iya maka izgilanci a kan intanet za iya a gidan rediyo za mata aure tana ɗaki za ta iya maka izgilanci a shi kaga babu wani mai mulki gwamna ko shugaban ƙasa ko kwamishinan 'yan sanda kowa ne da zai iya cewa zai iya kiyaye ka daga masu maka izgilanci na so ku fahimci ina malam yake nufin ya kai shi ne ƙarfin mai ƙarfi zai iya cewa duk wanda ya zai cutar da kai zai iya tare ka kuma ba ka kariya da gwargwadon yadda za ta kare ka amma da ita yake mutanen da ke zagin da waɗanda ke maka sharri da waɗanda ke maka ijilanci zai iya kiyaye ka ba domin wata na ta aure ce tana zaune a ɗaki za ta rinka maka ijilanci abin da malam ke son ya ce in ba Allah da babu wanda ya isa ya iya baka wannan tabbacin shi ne yake cewa za لأن الاستهزاء يأتي بإشارة العين domin izgilanci yakan iya zuwa da da ido mutum ya sijina da ya ɗan karkata idon shi shi ya san ya wulaƙanta yanzu wanda mulki zai iya cewa duk zai iya tsare idon mutane daga su daina maka irin wannan izgilancin au bi harakatil yad au bi harakatil bil ko kuma ta hanyar motsa hannu duk za a iya izgilanci ta haka da hannu au bi kalimatin ko da wata kalima au bi makabatin ko da wata murgida baki murgidawar baki a murgida baki haka ko kun fahimta gaba au bi bahta ko kuma ta hanyar dariya au bi ta'liqin ko ta hanyar yin wani abu na ishara ya fahimu ba'ad wanda wasu za su iya fahimta wala ya fahimu ba'ad al-akhar wasu kuma ba za su iya fahimta ba wa man yastati'u an yuhsiya hada wani ne zai iya kididdige irin waɗannan hanyoyin na ijilanci babu wanda zai iya kididdigewa amma kaga duk da haka Allah ya ce wa annabin su zai isar musu daga duk masu yi annabi irin wannan abu yanzu don Allah akwai wani mai mulki da zai iya ce maka saboda yana ƙaunar ka duk wani wanda zai maka jalo eh shi zai kiyaye maka shi duk wani wanda zai maka wani ya fice da hannu ko wani jatsine da baki ko wani abu makamancin haka to amma ka dubi yadda Allah yake wa annabi shi sallallahu alaihi wa sallam lakin Allah subhanahu wa ta'ala ya qulu inna kafaynaka almustahzi'in sai dai Allah mai tsarki da daukaka kaga sai yake wa annabi shi za mu isar maka daga masu maka izgilanci bisigatul madi da siga ta fi'ili na biyu wato kamar yana cewa ne mun isar maka mun isar maka allazi waqa'a wanda wato abin ya faru ma wata haƙƙaƙa kuma ya tabbata wal ayatu taqulu ayar cewa take ka naka maka mun isar maka mun yi maganin din masu izgilanci walam taqul ce ba inna namna'u za mu hana su لأن الاستهزاء وقع دونين في إجلنك وارضاء أبكو لكن الله سبحانه وتعالى كافر رسوله سيديكم الله يتعلي من ذنش يا إترد من ذنش ثم في هذه الآية إشارة لطيفة هروا أسكنوا من آية أقوى مني أفكيك وهي أن الذي كفاك المستهزئين أقدر من باب أولى wanda biyu ya kiyaye ka daga masu maka izgilanci to shi ne wata cancanta ala kifayatika min ula'ika allazina yu'minaka azan hissiyan mashhudan shi yake da ikon ya kiyaye ka daga masu cutar da kai cutarwa yadda ake ganin ta ido da ido Wata abin da karatun ke cewa wannan ayar ita kanta mu'ujiza ta alqur'ani ta bayyana kullum kuma abin da ake so ka rinka ganewa ƙur'ani yana ɗauke da mu'jiza a kowace gaɗa ta shi ko dai a madarar karatun shi ko a hukunce hukuncen shi ko a wata fasaha da yake ɗauke da ita sannan ana cewa ne fasahar ta kai fasaha Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai ce wa sallallahu alaihi wa sallama ya isar mishi game da masu mishi izgilanci to kenan abin da karatun ke cewa in har yadda Allah ya isar wa annabi daga masu mishi izgilanci to ashe kenan Allah ya riga ya isar mishi game da masu cutar da shi gaba da gaba sallallahu alaihi wa alihi sallam to kenan wannan kiyayewa da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa ta kai matuƙa ƙwarai da gaske kaga dai ya ba shi kariya daga duk wasu waɗanda za su za su kashe shi ko za su ji mishi rauni saboda ne nassin alqur'ani ne yake cewa dangane da tsaron annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ya'simuka minan nar wallahu ya'simuka minan nar Allah ke tsare ka daga mutane saboda haka sun yi kokarin su kashe shi sun yi kokarin su kama shi su daure sun yi kokarin su sa mishi guba ya ce mutu sun yi kokarin su mishi asiri ya mutu duk waɗannan abubuwan sun yi yunƙurin haka amma Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi to abu mafi wahala shine yanzu ba wai mutanen gari irin makka ba ko mutanen layin da annabi yake rayuwa a ce gaba ɗaya an isar mishi game da su yi tsegumi da shi su yi gulmar shi su yi mishi wafice ko gatsine ko harara ko wani aiki haka ko da a ina wannan shi ya fi wahala to sai Allah ya ɗauki mai wahalar a nan sai ce ya isar mishi to ke nan tuni ya isar mishi game da mai sauƙi don haka duk masu nufin sharri ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi kama da su nasara ba masu izgilanci sun yi kama da su nasara ba ba irin abin da ba su ba amma gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya tsare annabin shi sallallahu alaihi wa sallam الفقرة العاشرة جدا تقول دقتين فقهم دمسي قيدة أسكين ومن كراتي في قوله تعالى to abinda ina son mu gane alaƙar masu izgilanci da aka kawo nan da asalin karatun da muke akan bayyana da'awa daga lokacin da ka fara bayyana da'awa daga lokacin ne za fara maka izgilanci sai idan matasa suka taso 'yan bana bakwai waɗanda suka fara wa'azi suka zo suna nuna irin kurakuran da mu da muka daɗe a fagen muke yi abin da yake daidai ne sai mu ce Allah ya saka da alkhairi mana ka faɗakar da mu ka yi wani nasiha ka nisar da mu game da wani kuskure da muka yi abin da kuma ba daidai ba ne sai mu bayyana wa mutum cewa a yadda kai kake tunanin abin ba haka ba ne to wani shi kuma sai ya ga cewa ai tun da ya maka nasiha guda biyu ka ɗauki ɗaya to dole ɗawar ma ka ɗauka a ai ɗawar ma ka ɗauke ta ne don ya kawo dalilai ka gamsu to ɗawar da baka gamsu ba ta ba ka da hujjar ka ɗauke ta ko kun fahimta jama'a to wani lokacin sai mu ce mishi a'a kaga wannan matsalar kai ba za ka iya fahimtar ta ba domin yanzu ka je ka dawo makaranta kana karantar da hadda alkur'ani ne a cikin aji ko an naɗa ka kana limancin sallah magariba da isha ne amma ka bari sai ka zo ka tinkari duniyar da'awa yadda za ka yi a bayyane a lokacin ne za ka gane irin wannan halin da muke shiga musamman karawa da masu mulki galibi ɗaliban da suke dawowa karatu daga sudan ƙasashen siriya kasashen saudi arabia da makarantar in suka zo sai su ga dan menene za a ce mai mulki ya ce kaza mu kuma masu wa'azi sai mu ce kaza sai mu zaunar da mutum sai a'a ai a sunna ba a hana ka je kai wa mai mulki nasiha ba to akwai matsalar da ita ba nasiha ba ce za a fito da ita ƙararra ne don a haskaka wa mutane a wayar musu da kai kama kuma shi ne mulki in ya kalle ta sai ga kamar an zo ana atakin din shi ne kamar ana cin mutuncin shi ba haka ba ne ta irin wannan halin sun je su ce tarbiyyar da aka ba su shine gaba ɗayan malami kada ya magana game da zalunci ko wani abu da masu mulki suke ni kuma sai muke ba mu yarda ba domin idan malamai suka yi shiru daga zaluncin da masu mulki suke yi to babu shakka musiba za ta afka wa ƙasa sai da haka ya yi zalunci ko ya yi ba daidai ba a ji a mai nasiha a to shi kenan sai kuma ya girman kai game da wannan zalunci ko kuma sai ya ci gaba da yin wannan zalunci sai na ce to yadda sinariyon afirka yake yadda al'amarin yake a afirka masu mulkin in suka ji malamai akan mimbari da wuraren wa'azoji suna magana game da zaluncin nasu shine suke ɓoyewa ba irin yadda ƙasashen da ka je kai karatu ne suke ba to wani sai ga a'a sai mu ce mishi to abin da za ka yi ga kai yanzu ba malamin masallaci ba ne abin da muke nufi da malamin masallaci shine wanda ke fitowa ya fuskanci jama'a ya yi wa'azi rediyo ya ɗauka kasir ya ɗauka a yaɗa a kaza ana ji a ko'ina Ta yanzu malamin aji bari wanda ka zo ka fara tunkarar irin wannan abin da muke tunkara sai mu gaya za ka yi tukuna ta ga bayyana da'awa ke don haka yanzu malamin da zai sanya 'yan mata a aji yana karantar da su hadda karatun alkur'ani ko ya sanya matan aure na karantar da su a ahalari ko iziya to wannan fa har yanzu bai bayyana da'awa da ake magana bayyana da'awa ita ce ka fara shiga al'umurul amma ka shiga al'amuran siyasa ka shiga al'amuran tattali ka shiga al'amuran rayuwa ka ce kaza kuskure ne a yi gyara a kai kaza kuskure ne a yi gyara a kai to ku tuna wa'azinmu na jiya to duk wanda shi kuma bai yarda gyara ba sai ya ɗauka to yanzu ka zo kana son ka ingiza jama'a ne su yi mai tawaye duk wanda baya shirin ya ɗauki gyara a cikin system of governance a cikin tsarin gudanar da mulkin shi me zai ɗauka sai ya ɗauka cewa kai yanzu abokin faɗan shi to a lokacin zai taso maka to a lokacin na kusa da shi za su taso maka domin abin da kike gani in aka bar ka ka samar da irin wannan tsarin da kake so idan wannan irin wa'azin naka ya tabbata to su fa yanzu sun daina zalunci kenan sun daina zinace zinace sun daina shaye-shaye sun daina kwashe kuɗin mutane suna kaiwa a ɓoye musu filan haka sai taso maka a ƙarƙashin wannan sai mukan gaya wa irin waɗannan matasan bari tukuna sai ran da ka fara bayyana wa'azi sai ran da ka fara a bayyane shi ne wani matashi ya dawo irin wannan ya zo irin waɗannan maganganu na ce mishi to kaga wannan eh kai yanzu baka shiga irin wannan nan baka shiga irin wannan tawagar tamu ba a ai shi yana da ana ce mishi a'a nace za ka haɗa kanka da yau wata shida da dawowaka daga makaranta ka fara karantarwa aji da mu da muka shekara talatin ko ashirin da kaza muna yi za ka haɗa kanka bari tukuna ka rinka miƙewa a masallacin juma'a kana yin free khutba kafin liman ya zo din nan minti biyar minti talatin ka rinka yin nasiha ai kuwaran nan a cikin nasiha shi sai nasiha akan wani rubuntsumin biki da aka yi a garin bikin aure ne shi kenan fa sai ya zama bikin auren kuma ya shafi mai mulkin garin sannan cikin 'yan kwamitin masallaci akwai waɗanda su ma abin ya shafe su sai kuma aka zo aka yi taro a kan shi to kai da kuma mun ga al'amarin naka lafiya ƙalau kake tafiya kuma yanzu ka zo abin naka ya zama saboda Allah abubuwan da iyalin mu suka kuma sai a zo kuma ana cewa ba daidai bane ka baka yace a ah. yace yara sun kai karfe uku na dare suna kaɗa kaɗa maza da mata wannan abin daidai ne fitowar shi a matsayin shi na mai wa'azi ina ruwan shi yace to dan can wani ƙauye ne adamawa shine da ya tattaro kayan shi zai baggarin sai da ya tsaya tukuna ya same ni a yau da yace ai gaskiya malam al'amarin gaskiya shi ya ma haƙura da garin nace a ina za ka yi ce wallahi abuja zai tafi nace a nace to wallahi ka halaka sai ka tsaya ka faɗa musu gaskiya yace a shi wallahi ka ba ka ba shi kenan da zabjejen ne shi da kasun ba da menene wata ran da gan shi abuja sai ban gane shi ba ya aske ya kurbe ya ba abin dan kit abuja ta abuja na ce mishi yaya kuma yake ka ai gaskiya saboda allah shi kawai ya samu karantarwa ne a wata sakandare kawai shi ba zai iya wani ce ab na ce to da kai ne kenan ka shekara talatin da tuni yanzu ka mutu ke ce kai a wallahi ba zai iya yace ka buɗe ka gaya wa mutane gaskiya ka ce ƙarya ne na ce au wato da kana ce ƙarya muke gaya wa mutane so ita bayyana da'awa ina son ku gane ta sha bamban da mai karantarwa a islamiyya ko mai karantarwa a aji ka je ka gama makaranta ka gama arabic and islamic studies an ɗauke ka a government day kaza kana karantar da arabiya ko haya islam ka kaza kana karantar da tarihi ko kuma kana zaune a zaure kana karantar da risala da askari da bulugul maram ko makamantan haka idan har za ka fito ka tinkari duniyar zamaninka da challenges kana jefa musu kalubale kana cewa kaza ba daidai ba ne kaza da aka yi ba daidai ba ne to a lokacin ne ka fara bayyana da'awa to a lokacin ne za ka samu attack from all angles ta kowace nahiya sai an kawo maka farmaki wannan ya zage ka wannan ya tsine maka wannan ya maka sharri wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ku duba shekara nawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna cikin su yana da halaye na gari yana mutunta su yana da amana har suka sanya mishi al'ami al'amin innan nan ba sunan shi bane da aka yanka mai rago da shi sunan shi Muhammad aminci da nagartar shi suka gani su suka kara mai da lakabin al'amin dattijo ɗan shekara 60 yana da kuɗi yana tsoron ya kai wa sa'an shi kuɗin ko 'ya'yan shi su gani sai kunshe kuɗin a buhu sai kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ajiya har ranar da suka cutar da annabi suka kuntata mishi zai yi gudun hijira shi da abubakar kuɗaɗen su na nan jibge a ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka ji amana ba shi da kuɗin da zai ci abinci a hanya madadin ya gato waɗannan kuɗin kafirai ma dalla bari mu yi gaba da su Allah kashe ya ba mu sai ya ajiye kira Ali da ce wannan kudin wane ne wannan kudin wane ne wannan kudin wane ne suka kama hanya suka tafi ba kotarwa aljihun wannan ba amana ba ce amana ce to saboda haka bayyana da'awa shi ke gyara al'umma yin da'awa a sirrance to larura ce take kawa amma in ya zama babu larura kuka ci gaba da yin da'awa a sirrance to ba bayyana ba ka son gyara ya faru ke kuma duk inda za a yi gyara a ƙasa da zalunci ya mamaye ta game da addini in ka dubi rijaluddin da ake kira malamai za ka ga akwai nau'in nasu zaluncin da suke yi in ka dubi 'yan kasuwa akwai nasu nau'in in ka dubi ma'aikatan gwamnati akwai nasu nau'in zalunci idan ka dubi masu shugabanci a ta bangaren siyasa demokuraɗiyya akwai nasu nau'in zalunci masu sarautar gargajiya akwai nasu mazajen matan aure akwai nasu nau'in zalunci matan aure akwai nasu nau'in zalunci mai gida da yake da yaro a shago akwai nau'in zaluncin da yake yaron gidan akwai nau'in zaluncin da yake to lokacin da ka fito ka bayyana da'awa kana nufin duk waɗannan masu nau'in zalunci su daina su dawo su adalci to kowa ne yake shirye da ya daina to saboda haka gaba ɗaya sai su haɗu wajen su yaƙe ka shi sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama al'amarin shi bai bayyana ba yana zaune lafiya da kowa daga lokacin da ya fara bayyanawa fa to daga lokacin ne sai al'amari kuma sai zama kamar ƙari a cikin ainihin wato eh, tsokan nama al'amari ya yi kamari kamar da za ka zo ka ji yanzu din nan suka yi taro nan suka shiga nan aka rubuta nan aka ce a je a samu baffan shi baffan shi ya ja kunnan shi ya yi mishi gargadi in ba kaza ba za a yi kaza in ba kaza ba za a yi kaza haka aka rinka yin kutu-kutu to haka duk lokacin da ka fara bayyana da'awa a lokacin ne za ka fuskanci adawa a lokacin ne za ka fuskanci kiyayya amma in dan kai malamin zaure kana karantar da risala da askari a tsoron gidanka za ka ga ba ruwan kowa da kai dalili kai ma ba ruwanka da kowa nan sai wanda ya shigo zauren ka biya mai karatu ya tashi ya tafi don haka za ku ga a anguwa kuna da babban malami a tsoro ana zuwa ana ɗaukar karatu amma duk wata barna ne tun daga gidan shi har kofar gidan har ko ina a anguwar bai taɓa cewa ta tafa a sauke ba don haka ba wanda yake zage shi haka za ka ga malamin allo haka za ga malamin islamiyya amma daga ran da ka gina masallaci ka sa lasifika daga ran da za a gayyace ka wa'azin ƙasa daga ran da za a gayyace ka wa'azin mako daga ran da za ka je ka ce jama'a ku taru a unguwar nan yau akwai wa'azi to daga ran nan ne za a fara maka izgilanci daga ran nan ne za a fara zaginka daga ran nan ne kiyayya za ta bayyana al'amura za su yi kamari tsakanin kai da su da haka ina son ku kiyaye ku bambance larura ce take sa a yi da'awa a sirrance idan wannan larura ta gushe fa sai a ci gaba da yin ta a bayyane yanzu ka shiga jami'a irin jami'ar ahmadu bello da ke nan zaria da jami'a irin jami'ar dan da ke sokoto da jami'a irin jami'ar bayero da ke kano waɗannan jami'o'i suna cike da manya-manyan malamai na addinin musulunci amma ka taɓa jin an zagi ko ɗaya daga cikinsu Ka ma taɓa jin sunan shi ba saboda ɗalibai zai tara a cikin ɗakin taro ko kuma lakca tiyata ko a aji ya musu lakca ya faɗa musu abin da ya gamsu da shi in ma wani ɗalibin ya musu sai malamin ya makin ɗin shi in an zo jaraba ya rage mai maki ba haka ba ne don haka ba wanda za ka jona zagin wannan malamin a cikin gari tun haka tashi sai ka ga ana cewa a jami'a kaza ba ga manyan malaman addinin musulunci nan ba sun ce wannan abin ba kyau a'a su malaman aji ne a ba su bayyana da'awa ba dr ahmad muhammad ibrahim na biyu ke sai da ya shekara kusan talatin cikin jami'ar bayero ba wanda ba abin da ya haɗa shi da wani da ya fara karatun sahihul bukhari muka haɗu da shi sai sai kai madalla goma da ya ganni kuwa ana kuka da ni kai albani ka ce kaza kai ka ce kaza sai dai dariya nace mala kai ma yanzu na za a fara yace a ka ai mu ba ruwan mu a ruwan mu nace nace ka san da kai malamin aji yanzu ne ka shiga sahun mu yace kamar ya nace a da a aji kake da dalibai ka faɗa musu abin da ka amince da shi kuma dole su yi shiru wanda ma zai musu cikin ladabi zai aya aka rama kan lahu bi ina ganin kaza kaza mu ba mu faɗa ne wani ya ce ke tsinan ne kaza kaza kaza ana nan sai ga dr ahmad ran nan zai ɗanyi wata magana haka da ta shafi tafsirin sawi da ta shafi ainihin tabakatul kubra ta sha'arani sai aiko ce da Allah ya taɓa ji a kasar na magana dan aika mai da photostat din <laughs> sai na aika mai da photostat sai ya magana sai magana kawai sai aka ce ya kafirta a yanka shi sai dawo yana cewa ah, abin da na faɗa ba ga foto ɗin ba shi kenan sai ga Dr. Ahmad an yi restrictive movement din shi an bayi shawara gaskiya ya daina zuwa wuri kaza da wuri kaza don an yi target a nan za a kashe shi a nan za a yi kaza a nan za a yi kaza ina haɗu da shi nace malam barka da zuwa ya ce kamar ya nace you are welcome to our domain <laughs> ka shigo yanzu ƙasar da suke ci to an faɗa musu gaskiya ne ai nace eh dama gaskiya ce zaka fada ai haliya annaba ba ƙarya suka faɗa ake zaje su so kullum na son ne a iya bambance mai karantarwa a aji da wanda ya fito yake kokarin jama'a su gyara ya kamata ku rinka bambancewa don so da dama sai a ce ba ga malam wani yana zaune lafiya da mutane ba a'a ya tara mutanen anguwar duk ranar alhamis ko ranar juma'a kadai ya rinka musu wa'azi na gaba daya yana faɗin matsalolin da yake fatan a gyara ba wani ɗaukan zafi yace jama'a ku rinka lura menene ƴaƴanku suke sanyawa a hansar ɗinsu ku rinka lura menene ƴaƴanku suke kallo ku rinka lura yaya kaza yaya kaza zan ci a da ana zaune lafiya da shi yanzu kuma ya zo yana cin mutane kun fahimci bambancin bayyana da'awa da kuma yin da'awa a ɓoye da kuma cewa daga sanda ka fara bayyanawa ne lokacin nan maganganu za su taso shi ya sa ka gama na ya kawo magana a kan izgilanci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba girmama shi suke suna muhammadu bin amin muhammad amintacce yau kuma sai ga su suna cewa muhammadu bin zamin muhammad abin zargi suna wulaƙanta shi ba biyu wani abu da zai taho gare shi na sharri kare shi suke yau kuma su ne suke bin shi da duka yau su suke bin shi za su watsa mai kashin kaza za su fesa mai kaza za su yi kaza za su yi kaza sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula shine malam yake cewa fi qaulihi ta'ala dangane da fassarar magana Allah madaukakin sarki da Allah yake cewa wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun Allah yake haƙiƙa mun san cewa ƙirjinka yana yin kunci game da abin da suke faɗi wato kenan wannan yana nuna me wa'azi ba baya jin zafin zagin da ake mai bane ba baya jin zafin ƙazafin da ake mai bane tun da gashi Allah na cewa annabin shi mun san kana jin kunci a zuciyarka ƙirjinka na kuntata game da abin da suke faɗi sun ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sha'irun na tarabbasu bihi raibal manun shi mawaƙi ne ku ɗan saurare shi kwana biyu ne kawai mana kamar hadarin kaka ne ya taso kwana biyu za ku ji shi abu sun ce mishi majnun sun ce mishi kaza su kowace irin kalma sun faɗa mishi sallallahu alaihi wa wa sallam har ta zama jita-jita ta yi yawa har wani boka ta samu labarin cewa ga wani matashi ya haukace yana zagin alloli ya je kwaso kayan bokancin shi ya taho makka ya ce labari ya zo garin cewa wani matashi a garin na ya haukace yana zagin alloli suka ce kwarar da gaske ina yake sai aka ce gashi ta sai je samu annabi sallallahu alaihi wa sallam na ji an ce aljanu sun taɓe ka ka haukace har kana zagin alloli to kuma ni dama ina magani ko kana bukata ka gani fa wa'azi yake amma kun ji abin da aka aka ce har labari ne nisa ya je wurin wani boka shi kuma boka ya ga to aiki ya samu ya kwaso kayan bokan ya to madadin annabi ya ce ni din aka ce ni boka ne ya gaura mai mali kaga ta tabbata sai a nemo karfi su riƙe shi a fara aikin sura aljanna haka ne ko ba haka ba amma sai annabi yana tsaye ce innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من ذا الله وخطبة الحاجة tsaf sai wannan yake a irin jawabin naka kenan eh sai ce ka maimaita min shi ya sake maimaitawa ce ka sake maimaita kashi na uku sai ce ka miƙo hannunka sai annabi ya miƙo mai hannu sai ya rike sai ya karɓa addinin musulunci ya kalma shahada ya ce na zauna da mawaƙa na ji yadda suke waƙa magana ka bace kama da waƙa na zauna da kaza na zauna da kaza na zauna da kaza ya ta kawo misali yanzu ka ga a nan irin wannan jita-jitar ce da ake yadawa har ta je ga wannan shi kuma ya ta kawo ɗauki to abin da ake ce maka kenan duk da ka yana kunci game da abin da suke faɗi amma in ka tashi ka yi abin da kuma zai gaskata abin da suke faɗi ɗin don haka ce mahaukaci ne eh? idan ka kai duka hauka ya tabbata ko bai tabbata ba a ce irin eh, november Disamba ta yi sanyi ya fara hurawa sai a ce to sabon kamu ne dukan mutane yake yi ta ce hauka ya tabbata ko kun fahimta to shi yasa kullum muke gaya wa masu wa'azi idan dai don Allah kake yi to ka rinka duba yaya ne yadda al'amarin ya faru ga annabi sai ka rinka yi shine zai haskaka al'amarinka Allah ya ce wa ya na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu haƙiƙa mun san cewa ƙirjinka yana kunci saboda irin maganganun da suke faɗi a kanka amma maganin wannan kuncin kirji wannan zafin kirji wannan tafarfasar zuciya saboda an ci mutuncinka sabbih bihamdi rabbika ka rinka tasbihi kana gode wa ubangijinka kana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi wa kun min sajidina sannan ka kasance daga cikin masu sujuda shine sai ka rinka neman kusanci ga Allah duk lokacin da aka zage ka wa aka yi maka sharri ko maka kazafi madadin kai ma karama ko kai duka ko kai wani abu da zai gaskata abin da suke faɗi sai ka ce subhanallahi wa bihamdi sai ka tashi kai sallah malam yace al'aya ka karanta ayoyin har zuwa ƙarshe yace al'ayatu tushiru ila anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama yadhiqu sadruhu bi sababi aqwalihi wannan aya tana nuni akan cewa kirjin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kunci saboda abubuwan da suke faɗi al-mu'anada waɗanda suke na tsaurin ido da tsaurin ido da rashin kunya wato mu'anada ita ce kai ka san abin da kake faɗi ƙarya ne kuma ka ci gaba da faɗi ko kun fahimta jama'a idan yau kana da wani dalili akan abin da kake faɗi ko da dalili ne mara ƙarfi sai a ce kaga kana da wata majingina amma a'a yanki faɗi ce kawai sai su yanko magana sai su faɗa waɗannan irin maganganun suna faɗin su ne liddin ga addini wa bayyanallahu subhanahu wa ta'ala lahu al zalika to sai Allah ya bayyana wa annabi mafita dangane da haka si qaulihi da ya ce wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mun san cewa kirjinka na kunci saboda maganganun da suke faɗi fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin kai tasbihi kana mai godiya ga Allah sannan ka kasance cikin masu sujuda wa abud rabbaka hatta ya ya'tiyaka al-yaqin kai ta bauta wa ka har mutuwa ta zo maka ka ji maganin kuncin kirjin kai zikiri da baki gaɓoɓinka kuma su yi ibada su yi sallah har ka mutu baka da tashin hankali fa idza baqa sadruka fasabbih idan kirjinka ya kunci sai kai tasbihi wa hadha huwa aidan hal wannan har wa yau mafita ce li kulli man yadhiqu sadruhu fi kulli umuri hayatihi ga duk wanda yake samun ƙunci a al'amuran rayuwar shi duk al'amarin da ya maka ƙunci. a matsayinka na mai gida ne kake da wata gagararriyar mace ko macen aure ce take da wani fitinan namiji ko kuwa kana da wani gagararren ɗa ko gagararriyar ɗa ko kuwa kana da wani gagararren abin hawa ko kuwa mas'ala ce ta taso maka a ofishinka ko a kasuwarka ko aure ne da kake nema ko neman aiki ko ne ne maka kunci ka ji mafita sai ka ce subhanallahi wa bihamdi eh, subhanallahi wa bihamdi sai kai tasbihi ka gode wa Allah domin shi wannan da ya kuntata maka bai sami dama kuntata maka ba sai da Allah ya bada izini to lokacin da ka tsarkake sunan Allah kai godiya ga Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya yayyafa wannan matsalar ruwa saboda haka ko al'amuran duniya ne jama'a sai ka rinka haɗawa da tasbihi da godiya ga Allah wa kafiran ma najidu shakhsa yashtaki dayqatal dayqatal sadri yace su da dama mukan samu mutum yana fama da kuncin kirji min kaulin kila lahu saboda wata magana da aka faɗa mishi aw min kaulin kalahu ko kuma saboda wata magana da shi ya faɗa ko kun fahimta wani lokacin kai ne wa'azi za a yarbo wata magana ne a faɗa maka wani lokacin kuma wani karatu kai ko wani wa'azi ko wata fatawa sai a zo a faɗi wata bakan magana saboda wannan maganar da kai so da dama haka takan faru au amalin au amalin amilahu ko kuma wani aiki da ya aikata shi ka aikata wani aiki sai ka ji ana ta surutu wani lokaci aure za ka yi sai ta surutu wani lokaci makaranta za ka samu a wuri kaza ko iri kaza sai ai ta surutu wani lokaci rigar jikinka za ka canza wani lokaci gida za ka canza wani lokaci kai al'amari ya kai ma wani zai same ka kana cin wani abu ne kawai sai magana a kai sai ka ji kirjinka ya yi kunci saboda matsalar ita ce ba za ka iya sarrafa idanun mutane ba da tunanin mutane da bakunan mutane a kanka to in ka gane haka ko to ba za ka iya sarrafa alƙalamin mutane ma a kanka ba za su faɗa za su rubuta za su ce kaza za su yi kaza to duk irin waɗannan in ya faru so da dama za ka ga cewa ya faru ne ko dai wanda ke magana yana ƙinka ko wanda ke magana yana da hasada a kanka ko kuma dai akwai wata jiƙaƙƙiya tsakaninka da shi aw min khata'in irtakabahu ko kuma wani kuskure da shi mutum ya yi don an ce kai ne wa'azi ne baya nuna cewa baka kuskure za ka iya yin kuskure to sakamakon wannan kuskure sai ne zai ta magana famal hannu ne bai sadri haza irin wannan kuncin kirjin ne mafita mana yace alhannu huwa fi qawlihi ta'ala mafita na cikin maganar Allah da yake cewa fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin ka ainihin yi tasbihi da godiya ga ubangijinka ka kasance cikin masu sujuda wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ubangijinka har ya yaƙini ya same ka yaƙini a nan mutuwa ake nishi wato ita bautar Allah jama'a ba kamar yadda da dama mutane suka ɗauka ba yanzu duk inda ka je masallatai za ga sun cika haka ne saboda azumi duk inda ka je yanzu za ka samu hatta wurin da ba masallaci ba sai ka je ka samu ana sallar tarawih sai ka je ka samu wurin tafsiri ya cika to amma bayan sallah fa sai a watse wa waɗannan majalis sai a watse waɗannan masallatai to wannan kuskuren da ke cikin haka shine mutanen nan na nuna wa Allah cewa in lokacin azumi ne to za a yi ibada idan azumi ya wuce fa ibada ta ƙare to amma abin da Allah yake cewa ka bauta mishi hatta mutuwa ta zo ta same ka ko kun fahimta to da wannan sirrin ne yasa a addinin musulunci ba so ka kunta sa kanka wajen ibada saboda ibadar ba ta wata guda bace ba ta mako ɗaya bace ba ta shekara guda bace za ka yi ne har ka mutu shi yasa kaga salloli da guda hamsin ne Allah ya shar'anta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muke sallah biyar din nan to da goma za a da guda hamsin za a rinka yi a wuni annabi sai karɓo su ya to yana munna ya to da tsaraba mai yawa yana zuwa wurin annabi musa sai ya ce koma ya ce ina ya ce koma wurin ubangiji ka ce sun yi yawa haka duk sanda ya koma aka rage ya dawo ya koma ya dawo har suka zama guda biyar annabi musa ya ce ka koma a rage ya ce a Allah ina jin kunya na komawa ta yi yawa me yasa annabi musa ya fama da bani isra'ila ne akan sallah biyu asuba da la'asar kadai bani isra'ila suke amma da jayayya ake yi asuba raka'a biyu sannan la'asar raka'a biyu amma wani sai mako guda bai fito ba a ta jayayya to kai ka je ka karɓo guda biyar ka tuho kana munna ka tuho ka karɓo hamsin kana munna an ce maka kaza to abin da yake faruwa ibada idan ka ɗibe ta yadda ta fi ƙarfinka to za ka gaza to shi kuma Allah madaukakin sarki yana so ne kai yi harka mutu shi yasa wata ran annabi ya shigo masallaci sai ga an daura igiya igiya tana lilo yanzu Allah ce wannan igiya fa aka ce ai wata malama ce idan ta zo ta yi sallar dare ta gaji ta gaji ta gaji sai ta rike igiyar haka sai ta ɗage kafar ta guda ɗaya tana hutawa in wannan kafar ta huta sai ta ɗage haka manzo Allah ya ce ku kwance la yamallu hatta tamallu Allah baya gajiya da rubuta muku lada sai dai kuku gaji kowa ya ibada daidai da nishadi don haka za ka ga sallar farin lama idan bacci ya ci ƙarfinka ko larurar kashi ko fitsari aka ce ka fara gabatar da baccin tukuna saboda karka tashi kana yin ta kana kokarin ka yabi Allah ka koma kana zagin Allah karka zo kana sallah matse matsinka na matse kashi ko fitsari ya zama babu natsuwa don so ake yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi yanzu duka samu limamin da ya fara muku limancin sallah asuba eh ba zai sallah ba sai karfe tara na safe sallah asuba a fara ta tun asuba din amma sai tara na safe za a yi sallama kaga dai akwai ayoyi da za a karanta akwai surori a qur'ani kuma shi Allah ne ya haddace in aka zo a zahar kuma to in ya fara sai la'asar ta yi yana sallama sai a kira la'asar kai in ka ji an kira magariba za ka zo za ka zo ba za ka zo ba shi sa akwai wani malami a madina mai suna mu'azi ibn jabal a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam Shi ne limamin anguwar banu salama sai musulmancin sallah magariba sai kuma ya shigo cikin garin madina ya zai zauna wurin annabi a yi wa'azi ko a yi karatu a yi sallar isha sannan sai tashi sai koma anguwarsu tsakanin anguwarsu kuma da cikin madina har zuwa yanzu din nan da muke magana ta kai daga anguwan nan da muke nan wajen tudun jikun din nan fa zuwa dogarawa a nan zaria sai tashi ya tafi ya je samun suna jiran shi to wata ran sai zai samun suna jiran shi to sai ka kaddara har an yi isha a nan fa sannan kuma ya koma zai sake maimaita musu limancin isha su kuma fatin da aka yi magariba suna zaune suna jira da ya sashi sai fara da suratul bakara suratul bakara aya ɗari biyu da tamanin da shida wani bawan Allah ya je gona ya wuni aiki da raƙunin shi ya dawo sai ga ana sallah a ma da labarin yi isha sannan wuce gida da ya kabbar ya bi ya ga a to baqara eh, to aya goma liman zai ruku'u masha Allah liman ya wuce aya ashirin aya sai ga kai gaskiya ba zai yi ba sai koma gefe guda sai marmaza kul Allah wuce falaki da nasu ya marmaza ya sa sai gudu ya ja raƙumin shi ya tafi da aka idan da sallah sai masu tsaye gumi suka taso ai algafa ta malam wani zai raba maka kan masallaci saboda ana cikin sallah ya fahimci ka tsawaita ya janye ya yi tashi a gurguje ya tafi mu muna ganin ka shigar da ƙara gobe da safe wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'azu sai gamsu haka ne sai kuma suka sake kewayawa to kai eh abin da kai liman ya ce zai kai ka ƙara kai ko ka riga shi ai kai ma kana da gaskiya dan ka gani ne ka abin Ka kaga haka jama'a suke fa a je ruwan malamin a ce kaza a je ruwan a ce kaza dan haka mu'azu yayi sammako wannan mataki shi ma ya samu sai suka haɗe a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya bar kowa ya faɗi kai faɗi na abu ku liman yanda yake da habba din nan to lokacin ya ɗibo ali imran gan yake to eh, nawa ne ali imran aya ɗari biyu ce kawai ko ɗari biyu da shida ai ba matsala kawai eh, eh, abin nan a arab ai kawai bari ya sauri ya sauke muku ita saboda shi a kan shi take kawai zubo ta yake kamar zance ku kuma ƙarafuwanku suna nan suna matsatsaku saboda haka a wannan halin shi ma'az yana ganin to ai ba wani abu bane surati baqara aya 200 ne kawai da 86 me ba wani abu kawai a dan daure mana to amma ya manta waɗannan mutanen sun kai awa nawa suna jira wancan ya je ya wuni a gona ya zo wucewa ne yana sa rai sallah za ta zama minti biyar minti goma ya ga sallah za ta zama awa uku kaga anan annabi bai dubi mu'azu qur'ani yake karantawa mu'azu limanci yake mu'azu sallah yake sai ya dubi kuncin da mutane suke ciki sai ya ce wa mu'azu afattamun anta ya mu'az fitinanne ne kai zaka kawo mana fitina ne me yasa baka karanta wa duha wa shamsi kaza kaza me yasa baka yi su ba sai ce daga yau in ɗayan ku yana limanci ya rinka tuna bayan shi akwai tsoho akwai rago akwai mai bukata sai ya ainihin takaita amma in sallah ta kama shi shi kadai yayi abin da ya so haka al'amari yake waɗannan abubuwan abin da ya sa na kawo su don ka gane shi addinin nan ana neman da ka yi shi ne har ka mutu na karka ɗaukawa kanka abin da ba za ka iya ba kwana biyu ka rikushe ka duba me yasa ko nawa aka sa maka sadaki bai da matsala dangi za su har hada a biya amma in duk shekara ake sake biyan sadaki fa ka auri mace ka biya sadaki an ce dubu hamsin ka ce to ba laifi shekara na kewayewa sai baban ta zo da shi da liman ce to bana naira ta sauka darajarta ta kaza kaza don haka eh, sadakin da za ka biya na bana na matar da take gidanka dubu saba'in baɗi kuma dubu ɗari ana nan har a fara lissafin miliyan ba sai ka ta baka huta ko kun fahimta to duk abin da yake yau da gobe ne ko to ba a san a yi shi da yawa shi yasa ka ga asali cefane ba matsala ba ne amma yau da kullum ne yasa cefane zama matsala da a ce in kai aure kai cefane guda ɗaya ba za ka sake yin cefane ba za ka ga ko sa ne za ka yanka a wannan cefanen sama sai ga kana da kuɗin kaza sai mata ta ce a kawo kudin magi sai ka ce ki sa gishiri ya isa saboda tunanin gobe ma za a sake bukata jibi ma za a sake bukata abinda nake nufi da waɗannan misalai nawa duk sanda ka tashi za ka yi ibada kar ka wuce abin da shari'a ta ce saboda shari'a ta dubi yanayin kai mutum ne kana da naka bukatu kuma ta dubi ana bukatar ka ka yau gobe ma kuma ka yi jibi ma ka yi shine wa'abud rabbaka hatta ya atiyaka yaqin ka bauta wa Allah ubangijinka har mutuwa ta zo ta same ka to da wannan munasabar ne zan ja hankalin mutane da wannan wata mai albarka shi wannan watan wata ne na tarbiyya ba wai wata ne na ibada da za a yi kawai shi kenan sai kuma baɗi ba a ana tarbiyyar ka ne da jikinka da tunaninka akan bayan sallah bayan azumi ya wuce ka ci gaba da ire-iren waɗannan ibadodi da ka saba amma sai ka ga cewa bayan sallah babu lallai lallai ka ci gaba da yin azumi irin yadda kai guda talatin ko guda ashirin da tara babu lallai lallai irin waɗannan salloli sai ka ci gaba da yin su na tarawihi sannan ka duba hatta a tsarin majalisi na tafsiri da wa'azozi bayan sallah shi ma ba kullum ake kamar irin yadda ake yi dinnan ba to kenan kaga ashe azumi ya zo ne dan ya tarbiyar ka na farko tarbiya akan kyautata alaka tsakaninka da Allah na biyu kyautata alaƙa tsakaninka da jama'a shi yasa Allah ya ce kutiba alaikum as kana kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi ne kamar yadda aka wajabta wa mutanen da suka gabace ku don ku samu tsoron Allah yanzu kaga menene fa'idar faɗin cewa kamar yadda aka wajabta wasu na da don a nuna cewa ibadar zumunci ce sannan kai kuma ka samu tsoron Allah a da tashi kake ka cika ƙoshi da rana ka cika ƙoshi da yamma ka cika ƙoshi baka san ana yunwa ba haka ne ko ba haka ba haka ne amma a lokacin da ka shiga halin azumi me za ka gani sai ka bi yunwa tana rarakarka sai ka ɗauka lafiya sai ga lokacin da kai alhaji na koyon labarwa mai yunwa ke neman ta buge ka a daidai lokacin da wani talaka kuma da azumin yana faskare sai ka ce mushi kai kana azumi kuwa ya ce kwarai da gaske alhaji ya ce shi alhaji ya ji cewa yana dabba ya faɗi wato dama haka ake ji sai ka ga ya kura wajen me wajen ciyarwa wajen tausaya wa mutane ashe haka yunwa take akwai wanda tun da ya tashi yunwa ba ta taɓa kama shi ba saboda talauci don ya tashi cikin wadata ya girma cikin wadata don haka bai taɓa sanin akwai yunwa ba wani yaro ne a abuja ya ga ɗan uwan shi na shan ruwa a famfo sai ce in baka bari da zan jin gaya mama kana shan ruwan famfo saboda tun da aka haife su suwa wata suke sha don haka shan ruwan famfo laifi ne mu kuma kaga a nan ruwan famfon muke ta fatan ya zo ko kun fahimta to yanzu irin wannan yaron eh da yake shan ruwan tsohon wata tun da aka haife shi har ya kai wannan lokacin har yana ganin shan ruwan famfo laifi ne to kana jin akwai yunwa a gidansu to daga lokacin da aka sa shi ya azumi sai fara fahimta ashe 'ya'yan talakawa wahala suke sha ashe shi in za a taho lectures ina a zo a kawo shi a mota air condition in lokaci kaza ya yi a zo a kawo dafaffen abinci a shimfiɗa mishi da duma ya ci ya tashi a kwashe kwanukan ashe wasu da suna daurewa din nan an fito lectures ashe ba daurewa ba sai ba abin da ba a cire saboda haka ita ibadar watan azumin ramadan tarbiyya ce ga musulmi abin da ake nufi bayan sallah idan zai yi ka rinka yin azumin annabi dawud yau kai azumi gobe ka sha jibi kai azumi gata ka sha haka wannan azumin ya fi kowanne falala idan haka ba za ta ambata to duk mako karin kayan azumi na litinin da alhamis idan haka ba ta fi ambata duk wata karin kayan azumi guda uku shine ranar sha uku da sha hudu da sha biyar ga watan musulunci kaga tarbiyya ce yanzu kana yin tarawihi raka'a biyar raka'a goma raka'a sha ɗaya makamantan haka bayan sallah in ba za ka iya yin haka ba kullum to kullum ka rinƙa yin shafa'i da wuturi raka'a biyu ka tashi kai raka'a ɗaya a haka ma ba za ta iya yiwa ba to aƙalla ka rinka yin koda raka'a ɗaya ce kaga ka samu tarbiyya kyakkyawa dangane da ramadan yanzu baka yin zagi baka ashar saboda an ce maka in kana zagi kana kaza kana kaza baka da ladan azumi to ana tarbiyyar ka iya kamewa bakinka ne bayan sallah sai ka kasance haka don haka na daga cikin kurakuran da wasu matasa suke yi musamman a ganyuka waɗanda suka zama highly developed wato kamar kaduna abuja da makamantansu naka ce bayan sallah sai kuma a je a haɗa wani fati wanda duk barnar da ba a yi ba cikin watan azumi kuma sai an rama ta kaga wannan kuskure ne shi watan azumi wata ne na tarbiyya shi yasa idan goma ashirin da azumi ta ya rage saura kwana goma a sayyida aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai annabi ya daure gyautan shi da kyau ma'ana sai ya ƙara tsuke wannan shi yanzu hatta iyalan shi ma baya kusantar su sai ya daina kwana a gida sai a masallaci ya daina wuni a gida sai a masallaci wannan ibadar ita ke kira itikafi in ya je itikafin nan ba kuma zuwa yake itikafin ya fito kuma da daddare yana free calls ba ba zuwa yake itikafin kuma ya dan koma gefe guda yana shan music a tashar fm ba domin za ka je ka samu yau akwai wasu masallatai ana tikafi amma an dare kuma sai ga mutane sun fito suna ta yin waya sai ga mutane suna ta taɗi da 'yan mata shi ya zo tikafi ita ta zo tikafi sai ka ga ya ɗauko rediyo yana ta jin tashar fm ai ba wai fm da za ka sha music ba hatta tafsiri da za ka ce bari ka fita ka kunna a'a zama za ka shi ne ma'ana itikafin dukufa ake wajen ibada abin da ake maka sassauci a kai shi ne abubuwan larurar rayuwa bacci cin abinci wanka da makamantan haka amma so ake in ba karatun ƙur'ani kake ba sallah kake in ba haka ba zikiri kake shi ne ma'anar itikafi yanzu wannan tarbiyya ce ake baka tarbiya wadda in ka same ta in ka fito mutane sun suke su ga mutumin arziki kamar in ka je aikin hajji aikin hajji tarbiya ce ake ɗora ka a kai wadda za ta cire maka biyan girman kai domin za ka ga kowa daidai da kowa ne don kowa ya irin yadin da talaka mafi talauci ya sa irin shi shugaban ƙasa zai sa irin shi gwamna zai sa irin shi limamin arafa zai sa irin shi sarkin makka zai sa duk wani malamin duniya da kake jin labarin shi in ka je irin wannan zaka ga ya sa irin takalmin da gwamna da sarki da wani ya sa irin shi talaka zai sa ba wanda zai sa ko gajeren wando saboda tunanin shi ya isa babu wanda za a yi mishi rumfa ta zinare irin wannan tanti da kowa ke shiga irin shi ne wani zai shiga sannan abin duk da wani talaka zai yi da wani matashi zai zo yana kewaye ka'aba yana tsalle yana sassarfa haka ranka ya daɗe zai haka yallaɓai zai yi abin da wani matashi zai yi na jifan shaitan yallaɓai ma dole haka zai yi 'dan a nuna maka kai ba kowa ba ne kuma kai ba a bakin komai kake ba to so ake in ka dawo gida idan da kai mai ji da kanka ne kai da mai faɗi ne yanzu sai ka sassauta ka gane ashe ma kai ba komai ba ne domin an kai ka wata rayuwa wadda an daidaita ka da kowa kuma ana maka ishara kaga irin wannan uniform din na aikin hajji irin shi ne kowa yake shiga kabari da shi har kai duk kudinka duk wadatarka ba fa za a yi maka likafani da shadda fara ba ka san wannan an yi maka likafani da shadda fara sai malamai su ce an yi bid'a sai an samu wannan farin yadi tar plain shi za a sa maka ko kai ne limamin arafa ba za a naɗa maka kinkini mai rawani a ka ba don za a saka ka a kabari haka za a je a aje ka ba za a sa maka takalmi ba ba za a sa maka safa ba ba za a sa maka komai ba duk kudinka a cikin wannan arzikin naka abin da za a saka maka ba zai wuce yadi ashirin ba iyakarka kenan yi yawa a lulluɓe ka aje a saka ka ba za a shafe cikin kabarinka da siminti ba balle a sa gold ƙasa ce ko ruwa ne ke tsatsafowa haka za a saka ka sannan ba za a ce a kawo wani siminti ko tiles mai tsada a ɗora ba ƙasa za a dawo a danna a kanka kuma sai a juyo shi shikenan watan sanar a hibbatu ba da ashirin bayan kwana goma duk masoyanka ma sun manta da kai yanzu wani ya fara lissafin cewa to in an ɗaga motar ka shi zai siya wani yana lissafin cewa shi zai auri matarka wani yana lissafin cewa shi ne zai ainihin sai gidanka amma duk daga masu lissafi a kan kada wanda yake lissafin cewa shi kuma zai rinka maka addu'a ko ya ne yanzu kai an fara gogar ne wannan ya je wurin babar shi to babu ki sauri ki wa lauya magana kafin lokacin rabon gado saboda filayen nan na Habuja su faɗo cikin rabon mu ba wanda yake tattalin to a samu malamai fa su ba da muhimmanci game da maka addu'a shine malam mai zuhu da yake cewa wa tansanal ahibbatu ba'da ashrin wa qad sirra izaman baliyati bayan kwana goma da saka ka a kabari kai ka fara riɗewa su kuma sun manta da kai yanzu ta dukiyarka ake yi idan ka ga malamai sun zagaye gidan sun san akwai kuɗi ne amma matukar sun san cewa in sun zagaye gidan za a ce to gidan nan yau fa ba a yi abinci ba liman ko ba a je masallaci a nemo mana taimako to liman ya san kun zama parasite ba zai sake dawowa ba matuƙar ka mutu ka ga cewa malamai ne nan su kewayo nan a kewayo to akwai abinci ne a gidan akwai sadaka ne in an yi fiddawa abubuwa za su fito to abinda wannan magana take nufi shine ka yi kokari ka aikata wa kanka alherin da zai ka a kabari in ba haka da bayan ka mutu ba wanda ke tattalin ka sai wanda Allah ya sa mishi kaunarka kowa manta da kai shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal na amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowa ya dubi abin da ya aikata don gobe gobe din nan abin da ake nufi ba wai gobe juma'a ba don yau alhamis a'a ba wai gobe ana nufin the next 48 hours to come ba ba haka ba a'a ana nufin kai marmaza ka aikata alheri don abin da zai iya biyo baya an jima ko gobe din ko mako mai zuwa ko baɗi ana nufin daga yanzu da aka sa ka yi tunani mutuwa za ta iya samun ka a yanzu mutuwa ba ta da security ta ɗauki zainul abidi na malami ne jikan annabi yana sallah yana sujuda a cikin sujuda yake malami ne jikan annabi ne amma yana sujuda aka ga shiru sai aka ga sujuda ta wuce yadda aka saba akar makallahu akar makallahu da aka taɓa yi sai kunjiri ya rasu saboda lokaci yayi ba za ta ce bari a jira tun da malam ne yayi sallama a sujudar mutuwa ta ɗauki annabi Suleiman yana tsaye yana sallah har ma ba a gane ba su karka taɓa tunanin cewa da aka ce wai ka yi tunani saboda gobe a'a goben ana nufin daga yanzu da ake magana to goben za ta iya yi nan da minti ɗaya nan da sakon ba. don karka sake kai wasa da rayuwarka kuma a wannan rayuwar ka ga cewa ka tsinana abin da zai zama maka abokin zama na gari a kabari annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min a ashya' idan mutum ya mutu duk wani alheri ya yanke sai guda uku ilmin yantafa bihi waladin salihin yad'u lahu aw sadaqatin jariya idan ka kwanta ka rasu duk wani lada da za ka saba samu to yanzu ya tsaya sai in kana da ɗan magari wanda zai maka addu'a duk sanda ya maka addu'a za ta je za ta amfane ka ashe ka ga anan kalubale na farko shine ka yi kokari ƴaƴanka su zama nagari don ka samu wanda zai maka addu'a na biyu ilimi wanda ake amfanuwa da shi matukar kai musulmi ne ba za ka karatu akan accounting ko accountancy ko engineering ko famasi ko ne sai ka rubuta wani abu wanda ɗan adam ke amfanuwa da shi lada zai je maka a kabari to ina kuma ga wanda ya ilimin alkur'ani ina kuma ga wanda ya ilimin addini abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ilmin yuntafa'u bihi ilimin da ake amfani da shi yanzu kana jin nasaran da ya kera gidan rediyo da za a zauna ana amfana idan yana da imani da Allah kana jin wannan aikin Allah zai lalata shi ba zai lalata shi ba saboda Allah ya ce inna la nudhi'u amala man ahsana amala wanda bi eh ajara man ahsana amala ba ma tozartar da duk wanda ya kyautata aiki sai mun ba shi ladan shi ba za mu lalata mishi ba amma sharaɗin shi ne sai ya kasance yana da imani da Allah to yanzu kai a matsayinka na mumini kana da phd a accounting kana da phd a economics sai ka zauna kai rubutu wanda ke amfanarwa to don allah balle wanda yake da ilimi a tajwidi balle wanda yake da ilimin fiqihu sannan sai ce au sadakatin jariya ko sadaka mai gudana karka take ka mutu ya kai musulmi ba kai sadaka mai gudana ba domin sadaka mai gudana tana farawa da mafi karancin bulo kwaya ɗaya da za ka je ka kai masu gina masallaci a je a makala wannan bulo ya toshe wata huda a cikin masallacin to matuƙar an yi sallah masallacin nan kana da lada kuma ladanka ba wai ladan wanda ya kawo bulo ba ladan wanda ya gina masallaci ake baka saboda hadisin Usman da yanzu yake faɗin falalar gina masallaci ne yake wanda ya gina masallaci saboda Allah ko da daidai da girman shekar kuciya ne to akwai masallaci daidai da haka ne to bulan da ka kawo ko ramin bulan kawai ya isa kuciya ke sheka kana da lada to sai ka bincika nawa ne bulo duk tsadar bulo naira ɗari biyu ɗari biyu da hamsin naira ɗari uku sai ka ga ana ginin masallaci sai ka je ka sai bulo guda goma sai ka je ka kai sai ka zo ka samu wasu mutane na fama da karancin ruwa sai ka gina musu rijiya kuna ga iftar sa'in din jama'a ciyar da mai azumi da annabi ya faɗi salalan shi sallallahu alaihi ba ta nufin fa sai ka ba shi kunu kwano guda an haɗa da kosai ko shinkafa da miya ba ta nufin haka daidai da dabino kwaya ɗin ka ɗauka ka ba mai azumi kai riƙe wannan an sha ruwa kai buɗe baki da shi tana da ladan iftar sa'i in duka shiga cikin garuruka za ku ga akwai malamai da ke zuwa suna karɓo sadaka daga ƙasashen makka lokacin azumi suna zuwa suna dafa abinci a makarantun islamiyya da masallatai ana rabawa mutane wai mutumin najeriya tunanin da yake gwamnatin makka ce gwamnatin saudiya ce take haka wallahi ko da talakawa ne irin su gwamnati ma ba hannunta a ciki ko kaɗan wani malami ne a can zai ce duk wanda yake son ya ciyar da masu azumi na duniya ya zo ya yanki rafi riyal hamsin nawa ne riyal hamsin naira dubu biyu kenan ta najeriya shi kenan waɗannan kuɗin sai malamin ya tattara ya tattara ni haɗu da kai sai ce bawan allah eh kai limami ne a ƙasar ku eh to zan baka amana ni ma amana ce aka bani don haka ga kuɗin nan ka je in azumi ya yi ka tara mutanen garinku ko mutanen angoku ko mutanen ku ka rinka dafa musu abinci suna ci amma kar ka sake kai wani abu da waɗannan kuɗin sai wannan don akan haka masu su suka bayar na baka amana bai san ka ba bai sunanka ba ba lallai ƙasa ka fito ba yana da yaƙinin da ya ganka da siffa ta malanta to sai tambaye ka kai malami ne kai limami ne ito eh gashi ya saka yi to abin da muke cewa idan dan tafi a saudi arabia zai iya daurewa ya ware naira dubu biyu da baya dan tafi ne me yasa kai da kake karɓan albashi naira dubu ashirin a shekara ba za ka iya ware naira dubu biyu kai haka ba me yasa kana karɓar naira dubu hamsin ko dubu ɗari uku ko dubu kaza a shekara da za ka ware naira dubu biyu kai haka ba yanzu jama'a kuna jin ma'aikatan gwamnati a najeriya musulmi da za su rinka ware naira dubu biyu suna yin haka akwai wani masallaci da ba za a ciyar da mutane abinci ba a ƙasar nan to ku je ku ga mutanen su don sun fi mu talauci sun fi mu yunwa sun fi mu rashin kuɗi amma a haka mutanen sudan su je ku ga alherin da suke a filin arafa ranar arafa sai ka ga rana ta fi zafi a ran sai ka ga mutane na buƙatar ruwan sanyi mutanen sudan sai su shekara suna tara kuɗi sai sun su ɗauki hayar mota wadda take da freezer a cikinta sai a je a sai ruwa a cika ta da shi ruwan ya sanyi sai je a ajiye ruwan nan a tsakiyar filin arafa motar nan alhaji ya zo wucewa sai su miƙa mishi in ya ce a ƙara mai sai su ko katan guda sai su bashi don duk filin arafa ba inda za ka je ka sai da ruwan duk inda za a sha shi ne kyauta za ka bayar to je ka ka ta yafi aiki ne kawai kuma kai dai ko da za ka sha katan uku to dauki ka sha an dai samu ladan me yasa da ba mu tarbiyantu kun ga abin da nake nuna mana misalin shine ne duk waɗannan abubuwan tarbiyya ne